Assalamu alaikum masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu. A yau a cikin shirin namu za mu kawo muku abubuwa guda hudu da za su hana mutum samun daman tsallakewa zuwa cikin shirin fawa kashi na uku. Ku biyo mu, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zara mun ɗaura. Abu na farko. Shi ne ma'aikacin gwamnati. Idan mutum ya kasance ma'aikaci ne na gwamnati, ko a matakin jiha, ko a matakin ƙasa, ko kuma a matakin ƙaramar hukuma, musamman ma kuma idan ta banki ake biyan ka, to lallai ba za ka samu tsallakewa zuwa cikin wannan shiri na 'Yan yanfawa da za a ɗauka kashi na uku ba. Abu na biyu kuma, idan ka kasance kana cikin shirin 'Yan yanfawa kashi na farko ko kuma kashi na biyu, to lallai ka sani ko da ka cika kashi na uku zai yi wuya ka samu damar shiga abu na uku da zai hana mutum ya samu tsallakewa zuwa cikin wannan shiri na yan fawa kashi na uku shine ka yi rijista da shekarun da ba daidai suke da na bibiyan naka ba yin rijista da shekarun da ba daidai suke da na bibiyan naka ba shi ma yana iya sanyawa ba za ka samu tsallakewa cikin wannan shiri na yan fawa kashi na uku ba. Abu na hudu wanda kuma shine na ƙarshe yin rijista sau biyu. Yin rijista sau biyu shi ma hanya ne da zai sanya mutum ba zai samu tsallakewa zuwa cikin shirin yan fawa kashi na uku ba. Misali, ka yi rijista na farko sai kai kuskuren wujin sanya imel naka ko kuma wani abu dai makamancin haka sai ka zo ka sake yin rijista na biyu